مصدر مصدر بائي وهو تعدد أمور إضافية da za a kaddara tun da suna cewa ɗaya da guda ɗaya ba abin da zo daga wurin sai ɗaya kaga abin da suke kallo abin da mutane makance masa zubi kaga in aka sa allura zubin allura kaga allura za ta yi kamai in hmm? kofi in aka ba shi shafi aka ba shi umarni na wannan zamani sai ta cikin da liyoyi ko to ga guda ɗaya da ya zaka ce kawai Allah ma haka ba zai yi ba in ka ga wani abu ya zo daga Allah saɓanin wannan to dole dai akwai wani abu a da Allah ya zama murattabi ne ake subhanallahi akwai masdarin guda ɗaya ne amma akwai mutaaddidai idafiyai mana idan ka ga kamar Allah yana da sifa ar-rahman ga rahmatar da daga wurin sa ba wai ban take ba ba wani ne a cikin aka guru na cewar shi wannan mai rahma shi wannan mai karfi shi wannan mai ilimi shi wannan mai kaza ba taruwa aka aka aka ba shi kaɗai ne yana da siffa ta halittawa yana da siffa ta kashewa yana da siffa ma wannan wanda muka baro ta rayawa ba daban-daban suke ba a ce a cikinsu ga wannan shine mai rayawa wannan kuma shi ne kashewa a cikin zafi shi kofi ne amma ala ɗaya ne ya fito ko haka idan sun tashi sun kwatanta sun kwatanta Allah kamar mutum mutum kamar yadda kwata kofi ne yanzu fotokofi nan da wannan zamanin nan aka sa takarda bikin na je biyar ko zai danna mata ɗari biyar ɗin nan ita fiyar kokin in ka gama ma mutuwa za ta yi Bayan, bayan, bayan, bayan. suna gama ɗari biyar ɗin nan dai ba matsalan wuta ba ita ma za ta zai ƙirin ta mutu wai shi ne suke kwatanta Allah da shi subhanahu ko subhanahu kuma suka tsaya tsayin daka a matsayin ilimi ne don mutumin da kin ba ya tara wa kanka kare dai a tafi kofar wa rashi ba a zo ka ce ka fata sa Allah da irin haka wanda ya ce sai kai kwallabi ne ba don ma za a kace Allah ga irin kaza ya za a kace Allah gunci ne kaza kaza kaza saboda kana sai dai to sai dai in jikin sa ta ba ne wata wata rakin ne kaga tartibi da masu nan ne an ce Allah ka kace shi dai ya zama kaman halitta daga cewa siffofi da yake da su kaga wannan in ma an ce ta yi eh, zai zama eh, zafi dangane da siffofinsa yana da siffa ta halittawa yana da sifa ta rayawa yana da kaza da kaza in ka kaba da ma to ai ka samu wannan siffa mai to ai ba yi kai ke ba zai saka mutum yi ya fita وإذا تبين أن الموجب ya يحتمل معنيين shi wannan mujibu bin zati abun da yake faruwa ta zatin Allah yana daukan ma'ana biyu aduhuma la yunafi kaunahu fa'ilan ɗaya ma'ana bai kore kasancewansa mai aikata wa kuma shi ashi ko kawai wal حقيقة yunafi kaunuhu كونه in an ce mujibu bi zatihi to ba da jikin ba shi yake aikatawa ba zafi ne dindurun to yake aikatawa yunafi kaunuhu fa'ila bi mashi'atihi wa qudratihi da maganan farko mujibun bi zatihi shine wancan amma wannan na ba haka bane ba faman kala alƙadiru la ya fa'alu illa ala wajen jawabi mai iko bai aikata abin da zai aikata sai ta hanyar mubahi jahili ne yayi kama ya ƙoluhu man ya ƙoluhu min alƙadariyati wal jahaniyati ya ji alal ihtiyari suna sanya aikin Allah zaɓi منافيا للحجاب فدول بنبا لا يجامعه بوجه من الوجوه ويقولون سيسسي إن القادر المختار ميئيكو ميزابي لا يكون قادرا مختارا عندما بذلك كثيرا ميئيكو ميزابي إلا إذا فعل على وجه الجوانب sai dai a ce amma bai yi wa izabi sai a ce masa jafi ne la ala wajen hilmocin bi wajen buru jimuhuru suka ce min ahalis sunda su kamar himahumullo a ɗairuhun da ƙoluna alƙadiru kowal da bi in sha a fa'ala wa illam ya sha alam ya fa shi mai iko in ya ga dama ya yi in ya ga dama ba zai yi ba in ya ga dama ya wajabta wa kansa lam ya fa'al saboda haka nan in baya kanan ke na na kuma la ala wajhil wujubi a ba wannan ala wajhil jawabi kan halan ne mubahi ne mumkin ne amma ba ta hanyar dole ba ka gani ya ɗauko da ki gyara ne ko kuna kuma ka ke ba jawabu ba ne ba jawabi ne kai ala wajihil wujubi shi kenan wancan mun illa mai sha'alar Allah mai lakin na lakinnahu idza sha'a an fa'ala. ma'akodratihi in ya hada zai aikata da ikonsa lazima wujud fi'li wani ya zama dole shi ne ya ku ya riga ya yake shi ba za ta jaizi ne ba fa ma Allah kana wa ma lam yasha lam yakun fa innahu qadirun ala ma yasha shi ina da ikon kan abin da ya ga dama ba za a ce mu ba ne ba wa ma'al qudrati at tare da cikakken iko wal mashi'atil jazima da ganin dama yankake ya jibo wujudul fi'li bal ja'izi ne ba ya jibo ba ki wala aikin ya fito shi aka ce wali hada a sarar aqwal salasa wannan ya mayar da maganganu guda ko ina ga cikin wannan ne wanda zai taso sai ga shakai eh cewa ja'i eh, cewar ya ce aikin Allah ja'i ne ta zama wajibi eh alu suna suka ce a abin da duk iso waje ne yau duk abin da yanke dole na yau su kuma wancan suka ce ja'izi in an ce zai ofi da wani ko da yayin ya zama musulmanta Nah, am bashi ya gabu.